Lafiya kalau. kin sa abin da yake tafi da ni? Sai ka faɗa. Gaskiya abin ne yana ƙona min rai, ina bakin cikin na tuna shi. Me shi? Mamaki da ne aka ce wai ke kina son turmi. Ina ke ina turmi. Mutumin da bai da ilimi jahili bai san mutuncin jama'a ba. Ki ce min? Eh. faɗa miki ma iyayensa bai kyale ba. Kuma duk unguwan nan kai duk garin nan ma gaba ɗaya ga garkuwa. Eh. Ƙwarai. Eh. Ƙwarai ɗan Tsurku ko dai gaskiya. bane. Kai? To muka dan tsurku. Eh, a ci gaba, ci gaba. Wani wani. Ana zaune da mutane. Bismillah. A kai kai ci kai kawai sai ya ta bayan ka Kai nake ga ma. Wallahi kai ma. Amma wallahi kai dan dije da mutunci. Kullum so kai ma. Ka kana wani munafunci yasa muka taso kake ba ana ma kake mana Ka ce kai ma so kake. Amma wallahi ban san za ka haka ba. laifin ka ne ba san Allah ba ka da mutunci ba sai yanzu dai ku tsaya ku tsaya laifin ka ne duk ba wani wai shi wai me ke nufi ne ma wannan oh, ka ai ya ka ku tsaya ku tsaya ku tsaya ku tsaya ku zo gida kuma da faɗa a kai na za a faɗa ba zai taɓa yiwuwa ba ku tsaya to banda ma rainin hankali to ka tsaya wani kin san ina kishin abokina tunda abokina na sanki dole in kishi a kai ma duk da kewa duk dole jahilai ma da ke kai mutane da eh? ke makaranta ba ah. ku yawon duniya ba ba magana nake muku ba yanzu to kai sai ka je ka ci kai ka ci darajar ta wallahi wallahi darajar ta kake ci wallahi saboda muna mun banci darajar ta ba me za ku yi wallahi lazi dukan ka zabi anan ina ce maka kai shiru kai zamu ya cinye ka a gurin nan tallahi ci gaba a yi magana ta yi magana tunda yana so abin da nake so tunda yana so ku yi magana ta kuma soya a kai ma zo zo ai ba tafiya za ka yi ba a wajen ciki sai ma ake <laughs> to gabaki ɗaya ku uku har kai abokin da baka ciki eh. ina so ne muku ta jaraba guda ɗaya ko a makarantar allo na ɗaya nake zuwa duk wanda ya ci wannan jarabawa da zan yi ina ganin kuma shi kenan shi zan aura har kai ai jarabawa ce a to shi kenan ba wani abu mu dan wani jarabawa kuma dai wani abu ne wani abu ne musali ba inda muke a ƙauyen nan eh Allah Allah ina da mu shiga ba shi ma nan da yake takama wani ilimi ai kawai sa muke kurmi yaji da ma yake a tarja gona yake ba sai na sa mana mu are ready shiga muke abin da nake so na tambaye ku da ah, ba wani abu bane muna ji so nake ku gaya mu nawa ne shika shika musulunci to ko za ka faɗa ne kuke wani a ah, ku tsaya ku tsaya ah, ai one dama shine mai wani nuna shi ne ku sani ku faɗa to kin gane wanne za a ba ku shika musulunci ko kuma eh, sunnoni shika kawai nake so a ka shika banda sunnonin alwala a bar kawai mafi sauƙin makin kin gane su shika shikan musu a ba haka bane ai Allah kama cin ne ai na ji iya aka bani ne da farko su dai waɗannan shika shikan musulunci ina jin ku guda talatin ne <laughs> Allah Allah Allah kai banza ne. Allah raba <laughs> banza. Sun koma sha biyar da akwai Yanzu da haka za ku ja da yi. Abuja su zan da zan ma tana ciki. Wallahi aka cire ta. To shi ke ne yanzu. Kutsa ma ne wallahi. Da talatin ne aka rage biyar ashirin. Bismillah malam bismillah bismillah. Guda miliyan uku da dubu ɗari uku da sittin da uku. Inna lillahi wa inna eh, ya isa kai ma ya isa ya isa ya isa. Ya isa dan Allah. Na dawo kanka. Shika shikan musulunci guda goma sha biyar ne wato da tsanani ya yi tsanani ragada da sai aka rage aka mai da su biyu daga ciki akwai madina a ciki ya isa ya isa kai ma ya eh? isa aini na san na ci duk mai suna a cikin ku da koma makaranta domin ni ba zan iya zama da jahili ba a matsayina ne mai ilimi kun gane ko duk mai son ya aure ni a cikin ku to koma makaranta ije isan me shika shikan musulunci ya kuma san dai ko bai me wanda ya shafi addini kuma a nemi ilimin zamani saboda gaba kuma ko da gaba saboda gaba ina so in gaya muku shi shika shika na da tambaye ku guda biyar ne biyar kake mun haka man au kai na da sai hada zambara kai ba wai miliyan uban waya ga ma wani a wallahi ni an rama ka ta kore ne ga mu an rama ka ta kore ne ga mu wallahi da dada kenan wai miliyan uku da wani waye da waye to ba laifi na bane an rama ka ta kore ne ga mu ga wannan shi duka amma ban ci ba <laughs> eh ba kai munafiki na ba da na ce madina zan ci haji hadda wai hadda wata ƙarya wai wai a madina yake eh ina jin samadiya ci ba eh. kai layin da zibiyar na tare na mana hankali ba kai ba na hankali ba ne ni sai zai ke ganin abin wallahi gaskiyar lamari ne kaga wannan shine amfanin in zaka yi iskanci kai kana sani kana da ilimin muhammadiya kana da na boko yanzu duk daga cikin mu ne yanzu kakkanwa yarinya da aka haifa a gaban mu ta gaba kore mu ina ma laifi a ce muna da muhammadiyan. alhaji ni ma rashin ilimin ne yasa ne mai yanka shika shikan musulunci yanzu kuma an kagara to kaga yanzu wannan mu rufa juna masu ri kada wanda ya sani wallahi inda yanda za mu sani mu san yanda za mu Allah wallahi haka za zama ba namu bane wallahi kawai mu koma ilimi wallahi kaga yanzu da na sani za mu yi sai dai Allah insha Allah yaro